الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته lokaci kafin mu je يوم karatunmu yau majalisi na nawa kace 85 na karanta littafin sunan al-imam an-nasa'i Allah ya rahamshe shi lokaci guda biyu lokaci na farko wani mai hikima ya ce karka zama mai tsine mashaɗan a fili amma ka zama abokin shi a ɓoye da an ce shi ka kashe Allah ya la'ance shi da ka ɓoya duk abin da yake so ka ke to wannan cikar rashin hankali ke ka ƙi shi fili da ɓoye sannan kuma ka nemi taimakon Allah wajen yakin yakin ya fi ƙarfin ka amma fasta in billah na biyu menene hukuncin bikin murnar sabon shekara maguzanci ne kuskure ne shugabanni su ɗauki wannan mutum wani abu gaban gaban gabara me hikima na cewa idan kuna da shugabanni jahilai suna da shugabanni jahilai da malamai makwaɗaita da masu kuɗi marowata da mabiya wawaye da 'yan boko masu ƙwaƙwalin yahudanci su kun shiga uku in ka kalle su kuwa a najeriya sai da mu ce subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim Allah ya kyauta bikin sabon shekara fiye da shekara dubu da aka fara ba dan yau bane ka san wannan a tarihi ya fara ne shekaru dubu hudu wanda suka fara su ne mutanen babila bi babila haruta su ne da babylonian su suka fara bikin sabo shekara biki ne suke yi kwana goma sha ɗaya a jere suna kiran shi bikin akitu saboda girmama wani gunki na su mai suna mardo kun gane ko wai suna yi ne saboda wai abinda suke kira royal renewal rr jaddada shekara sabar shigo to daga baya kuma rumawa sai suka ɗauki watan january wannan wata da ya fara yau ɗaya a matsayin sai suka yi koyi da mutanen babilonia wanda mashirka ne sai suka ɗauke suka su su ma abin wanka su gyara shi an gane ko a matsayin bikin sabo shekara amma daga baya paparoma grigori a 1852 shine ya hango to ai akwai gunkin da ake kira the god of restoration the god of beginning shi ake kira janus janus gunki ne mai kai biyu ko uku amma kafin wannan lokacin suna da watanni goma ne wanda watannin suka fara daga watan maris ko march wanda ake kira martians suna kiran wannan gunki the god of war suna mutanen egypt da phoenicians phoenicians suna da abin da suke kira autumnal equinox shi ma biki ne na sabon shekara duk an gina ne akan a samu wani gunki a yi masa appeasement wato a faranta masa rai to sabon shekara ba mu sabon rayuwa ba fahimta ta? to amma shi julius caesar wanda shi ke dauke da shi sunan shi aka naɗa ma wata na bakwai da ake kira july ai julius ne caesar an gane ko to shine wanda ya kaddamar da abin da ake kira rrc roman republican calendar a shekara ta 45 bc before christ wanda ke da watanni guda goma march shine watan farko ba january ba april madadin watan hudu shine na biyu mai na uku har july sunan julius caesar da kuma august sunan basarake augustus september october wannan kuma baba sunan lissafi ne waɗannan abu ne muhimmi a ringa tunatar da jirgin suka ce ya ba kuma ya zama nan wani irin normal abin da ke da tushe daga kafirci da shirka ya kamata ka san shi ba na san ai baka isa ka hana ba no na kuma wanda isa hana kuma gane menene gaskiya dan ka zamanto ala bayyinatin min amrika qul hadhihi sabili ad'u ila allah ala basiratin ana subhanallah wa ma ana suratu yusuf kenan wa na'ayt saraka dole ya zamanto ka sani take cikin nan san wannan bikin to daga baya ne kamar da na faɗa aka mai da abin an gane ko aka cakuɗa 25 da disamba wai lokacin haihuwar annabi isa da ba gaskiya ba ne da kuma sabo shekara ta maguzawa ta janus shi wanda ake kira ainihin constantine the great ya cakuɗa abu ya kautar da mutane gabarin asalin kanta annabi da aka suna da alaƙa tsakanin kirismanci da kuma ainihin new year kawai ce da ke da duk abu ɗaya ne asali raya bukukuwa ne na maguzanci da sauransu illa iyaka da ko kai ne limamin ƙasar nan gaba ɗaya ka zama shugaban ƙasa abinda za ka yi ke saboda tsarin ƙasa ne wasu suna tambayar mutum zama da menene hukuncin lokacin da kin kirsimeti ko new year in kai ma wani kyauta don ce ka taimaka ma abin da yake ainihin na tsafe-tsafe ne da kuma maguzanci ko ma mai mutum zai faɗa shi ne abinda yake historical kuma ba ka kautar da faɗin dalili da yadda yake sama a matsayinka na jagora ko wani shugaba wanda dokar ƙasa ta ba ka dama idan ka yi tauna yau kuma ba dukiyar ka wace ka samu kanka ne a yanayin amma kai a kanka gaban gabara saboda zakwa ɗiɗi da kan tamba da karambani ka yi sai ka fada cikin hannun ubangiji wala ta'awanu alal ismi wal wannan udwan ne transgression ne da kuma zaka iya kawo da tarihi ba historical record mana da shi ba da lokacin a takaice bane sai mu faɗaɗa bayani ku ji duk tarihi wannan mun sha faɗa lokaci lokaci dai kuma jini ko sai ku haɗa tsakanin magana ta karka tsine mai shaɗin a fili ka kuma abocin a ɓoye ya hada da dukkanin wani abin da ba musulunci ba ne ka kauce mai sai abin da ya zama larura wannan sai ka yi bisa larura Allah ka data da to za mu tashi ne har wayo dai muna cikin kitabul mai a kuzin tambaye ku kitabu mai ku gaya mu kitabul mawaƙi mawaƙi jami'ai ne ne Hmm? waqt imamu na malik shi ne kitabul wuqut a cikin muwatta ko wuqut jami'i ne awqat jami'i za mu tashi hadisi na 518 ko a cikin man adraka rak'ataini haka ne min al-asr eh, wanda ya riska raka'a biyu daga sallar asr بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نعم ريدو قوم شاديو da sha bakwai ko? to ba da sha takwas ba ne? haddar akhbarar na kusai ba? shi za mu tashi? akhbarar na kusai ba? na? shi yasa nakan so a gane wani lokaci lokacin karanta akan so a sami zuwa akan so a sami nuska muwahada sama wani lokaci haka kan yi wahala to ku yi haƙuri mu koma mu karanta sha bakwai sai mu haɗa sha takwas ɗin ko fushi a karatu babu laifi ko yawwa malam ikra bismillah والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم احفظ شيخنا طيب. وبارك له في عمره واغفر له ولأخلاقه يا رب العالمين بارك الله فيك قال المسلم أخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد بن عصلب عن عطاء بن يسار وعن بكر بن سعيد وعن الأعرج يحدثون عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الشمس أن تطلع الشمس الشمس لا وأنت تعلم القاعدة النحوية قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر للي من كلمة وانا حديثة ko nisan jira ko to babu laifi Allah ba mu ladan maimai hadisin kutaiba ibn sa'id daga malik daga zaid ibn aslam daga aqa dan yasar daga busr dan sa'ad haka ne ko daga al-a'raj dukkanin su daga abu hurairah cewa annabi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kala yace man adraka rak'atan min salati as-subh Kabla an tatlu ash-shams faqad adraka as-subh duk wanda ya riski a ɗaya daga sallar asubahi kafin rana ta hudo to ai ya sami sallar asubahi ai wannan mun yi shi a baya kuma man adraka raka'atan min al-asr duk wanda ya riski raka'a daya daga sallar asar kafin rana ta surmaya ko ta faɗi, shi ma faqad adraka al kuma bayani ya gabata hadisi ne tabbatacce to mu قال ga أبو 18 قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم عن نصر بن عبد الرحمن عن جده معاذ انه طاف مع معاذ بن اخراء فلم يصلي فقلت الا تصلي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس وانا حديثي mai rauni ne ضعيف الاسناد حديث ابو داود سعيد بن عامر حدثنا شعبة سعد بن إبراهيم نصر بن عبد الرحمن الجدي شيوا وترانا سنا كيوي شيد معاذ ابن عفراء متى سنصح بإن شكرا قوم الشابر da suka yaki abuja suka fashe shi to amma da suka kare sai ga da yi sallah bayan la'asar ba sai ce da shi ala tu salli ba za ka yi sallar nafila ba faƙala sai ce inna rasulallah ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata ba'da al-asr hatta taghiba ash-shams wai babu sallah bayan la'asar har sai rana ta ɓuya wala ba da subhi hata tatulu a shamsu haka kuma wato bayan sallah asubahi ba a sallah sai rana ainihi ya hudu an gane ko rana ta me ta hudu kenan ko hmm. kusan dalil aka ce lokacin da rana za ta faɗi lokacin da masu bauta rana ke bauta kansu su sai aka hana nasila a daidai lokacin don kai ma da su shi duk abin da aka ce da kai na kafirci da kafirai ne akan so ka kyamace shi saboda kai musulmi kana da abin da ake kira identity kana da distinctive ko distinct identity di sai dai idan kayi rauni ne musuluncin bai gamshe ka ba kake gani sai ka ɗauko na bako ana son a ce maka ba da maka ce to ai an waye wayewa na tare da musulunci ka in dai ka gane kun ba gane wato Allah gane da kai mun riga mun gane mun yi gaba alhamdulillah an gane ko to ci gaba babu awwali waqtil maghrib babin da ke magana akan farkon lokacin sallar magariba قال أخبرني عمرو بن هشام قال حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان الثوري عن أسلمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت الصلاة فقال أقم معنا هذين اليومين تنظر wannan hadisi an samo daga amru ibn hisham shi kuma yace haddathana makhlad ibn yazid shi kuma an a as-sauri sufyan ibn sa'id kin imam muhaddithin amirul mu'min fil hadith shi kuma daga alqama dan marfad ibn marfad al-ghanawi kenan shi kuma daga sulaiman ibn buraida an gane shi kuma daga baban shi qal yace ja'a rajulun ila rasulillah wani mutum ya zo gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fasa'alahu ya tambaye shi shi mutum ya tambayewa yana ya tambaye shi an waqti salati yaushe ne ne lokacin sallah ya rasulullah faqala sai manzon Allah ya ce aqim ma'ana hadain al-yawmin kaga zauna tare da mu kwana biyu nan dan ka ya karatu ma'ana tsaya za ba shi practical answer kenan zauna tare da mu ka ganda lamarin yake فأمر بلالا فأقام عند الفجر فصلى الفجر ثم أمره حين زالت الشمس فصلى الظهر ثم أمره حين رأى الشمس بيضاء فأقام العصر ثم أمره حين وقع حاجب الشمس فأقام المغرب ثم أمره حين غاب الشفق فأقام العشاء ثم أمره za mu ji zuwa gaba barakallahu fi yace zauna kwana kwanakin nan guda biyu fa amara bilalan sai ya umarci bilal shi bakon ya umarci bilal ko ko dai annabi sallallahu alaihi wasallam yawa sai umarci wane ne bilal bilal ibn rabah al-habashi sai dai ba a habasha aka haife shi ba a yankin makka aka haife shi ko kuka ce bai masu wani game da habasha ba layaka dangantakan shi bakar fata ne irin mu Allah tsara mai da har wani malami sai da ya rubutu akan sahabbai yan afirka da suka ga manzon Allah sai dai kawo adadin su kuwa yace ai jinin farko na shahada yan afirka ne ma hajjul al-habashi da sunan shi ne idan ka je badar adadin waɗanda suka samu to shahada goma sha hudu na a badar akwai sunan mahajjul ita domin saba majin labarin ya kila mun yi kamfar binciken tarihi mahaja rastun har ma suke cewa to ai kafin musulunci ma ya je madina sai da musulunci ya fara zuwa afirka ko kuwa sai ina ta hijira da aka yi kuma gane ba ne ba shi muna da history da bai kamata ke wasa da shi hmm. tayyib mutane kawai saboda an baki sai na bilal Allah ya kara musu yadda saboda haka sai ce da bilal tashi ka yi kiran sallah ka ta da kama shi ne a kama inda sajid sai na bilal sai ta da kama lokacin sallar asubahi fa sallar fajira sai annabi ya sallaci alfijir kaga shi baƙon nan ba ya ganda aka yi ba dama ai makasudin zo ka zauna ka gani za a yi kira kuma kaga ai sun ce laisa mar'a kaman sami'a eh, wanda ya ji wanda ya gani ba kama wanda ya ji bane ai don to shi ya gani kuma ya jin arafin fasallar fajara sun ma'amarahu shi na zalati shamsu ya kuma umarci wannan mutumin ya zauna har zuwa lokacin da rana za ta goce daga hantar samaniya rana in ta kai tsakiya tsakin ana kinta mai hantar samaniya ta dubi sama in ta goce ko da minti din ana kin zawal raka sallah na fara daga zawal ne ko ba ka ba raka wannan mutumin ya zauna ya ga rana ta goce daga hantar samaniya ya tashi ya sallaci a zahar mutumin zai ce to nan ma na karu da ilimi ita ce hikimar da ta sa annabi ce zauna kwana biyun nan ka gani arafun sun ma'amarahu sannan ya umarce shi hina a shamsa bai ba lokacin da ya ga rana wato katakau ko tarwai ko ga sanan fara kai ya tashi sallaci la'asa lokuta nawa kenan sun ma'amarahu hina waka hajibu shamsi sannan kuma ya umarci shi lokacin da girar rana wato tawakana hajibu kalmar hajibu asalin gira ne ai kun gane ko to sukan ce hajibu shamsi wai rana tana da gira in ta sauko sai rana ta faɗi sai ya duhu magariba sai ta wakana nan ma ya tashi sallah ya gani sun ma'amarahu hina gaba shafaqu sannan ya umarce shi lokacin da fatsa-fatsa suka ce fatsi-fatsi jajajadin nan ana in ta faɗi ba ana gano jajaja ba misali to shi ne shafafi wannan jaɗin in dai rige ya ɓura to farkon sallar da shakin duk wannan mutumin nan ya ga wannan karatun dalla-dalla a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an gane ko to an samu wannan kenan ya samu ainihin درسي a تفرقو ta farko sai ثم أمره من الرك فنور فنور بالفجر ثم أبرد بالظهر وأنأم أن البعد ثم صلى العصر والشمس بيضاء وأخر عن ذلك ثم صلى المغرب قبل أن يغيب الشفق ثم أمره فأقام العشاء حين ذهب ثلث الليل فصلاها ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة وقلت صلاتكم ما بين وقت وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم كذلك فصور هكا يعني ثم أمره من الغد بجري واي سيتش متمن يساكي زوا فنور بالفجر أن صلى الله عليه وسلم سيجي كري سيدة أن هسكي أن شاتكم شين نور بالفجر sun ma'abrada da zuhuri a zahar kuma sai da ya bari rana ta ɗanyi sanyi tukun saɓanin jiya rana na gocewa daga tsakiya ya amma a yanzu abrada haga lokaci ne guda biyu kenan rakun sannan kuma wa an'ama an yubrida kuma lallai haka ɗin ya yi daɗi da ya sanyaya azhar ɗin kafin lokaci yayi thumma sallal asra bayan wato rana ta riga ta ɗan tura sai sallaci la'asar wa bai ba rana ga ta kuma farakal a lokacin wa akhara an shi ma ya jinkiri ba takon la'asar salla ba ya jinkirta sun ثم magariba المغرب قبل أن riba shafaƙu sannan ya tsallaci magariba kafin shafaƙi ya ɓuya kuma amur ya kuma umarce shi daga nan kuma ta kamal isha ya tashi ya tsallaci lisha hina zahaba sulusul layl bai sallaci lisha ba sai da ɗaya cikin ukun awannin dare ya tafi to misalin karfe nawa ke a dare muna da awa nawa ne idan muka ce awa arba'in da hudu haka ne 48 ko awa nawa ne ke ba da rana daya 24 hours to idan muka ce 24 hours ne to sai mu raba biyu idan ka ce biyu cikin ashirin da hudu nawa ne sha biyu kenan a nan idan ka ce misali sha biyu tunzu abin tambayar shi ne nawa ne za mu ce sulsin dare a hudu ko idan muka ɗauki dare yana farawa daga magariba ne magariba kuma yanzu a kano karfe nawa shida ko sai mu ce shida bakwai takwas tara goma ko mu ce tara sulusul awal kenan wani sulusun ne faɗa anan sulusun dare da ya ce to za mu ɗauka na farko ne kenan kaga ya halatta ka jinkirta lisha har zuwa sulusi na ainihin dare na farko misali kai sallar lisha ƙarfe goma ƙarfe sha ɗaya ta sallar ba sabihi sai da karka kuskura ka bari har ya lula ya wuce wannan gaba don sulli sun farko aka ce saraka mafi kyau in har za ka jinkita sha kai da wuce ɗaya cikin ukun awannin dare in sha biyu ne to sai ka kirga awa hudu cikin sha biyu ka kirga tun daga farko in daga shida ne bakwai takwas tara goma tsada bakwai takwas tara don shi ne sulusi din in kuma daga goma ne don suka ce sha hmm, ɗaya sha ɗaya sha biyu an gane duk cikin dare ne amma za ka ce good morning da sha biyun dare ma ba rawa ba ne in ka ji good morning sai gari ya waye katakau alfijir ya ke to na fata an gane ko yanzu na sha ba da misali idan mace ta haihu yau ba alamis ba sai mace ta haihu yau karfe goma sha biyu da kwata na daren yau ɗan juma'a ta haihu ne ko alamis na'am daren juma'a ko to to in ka tashi yanka rago shi za ka yanka ran alamis ko juma'a <laughs> a gani sun rikita muku lissafi bature ne ya zo mana da magana cewa sha biyu ce da ke good morning eh, iam ne anti-meridian fi in post-meridian ina rama da turancin kan in ka ji good morning in alfijir ya ke so saboda haka wannan mata ran alami ta yi in ka yanka ragoran juma'a ba ragon suna ba ne gudan ka yanka <laughs> dalili kuwa eh daren juma'a ne suka faɗi haka amma ran alamin ta haihu shine ne ya tamasha ma'an nusus kuma za ka ce da mu washe gari good morning ba to good morning inda good morning ka tashi kai sallah subai a lokacin man ka shi mana ke sallah subai na'am ran alamin sai mutu na'am a bari sai kamar yaya a ai ga na maka bayani da ke su kawo dalili kuna to da wani ko suna faɗa yanka ne kila saboda kwaɗayin juma'a da duk kwaɗayin ka dai in ba shi bane ba shi bane duk kwaɗayin ka in ba shi bane ba shi bane idan mutum ya mutu ranar ranar alhamis kamar yau da karfe goma sha biyu da rufe kace oh ran juma'a waye ga maka irin juma'a ne okay to me yasa ke sallah subahi ba sai ka sallah subahi ko daren me to wace da kai ma daren juma'a ne tukun kawo dalili wace daren juma'a ne kawo dalili na'am yi ah, dama ce dalilin shi aiko a yi na'am abin da fahimta ta dare da juma'a daren juma'a juma'a alfikir in ya fito ranar juma'a ta fito wannan ranar juma'a juma'a ce haka wannan dalar dalalar zai ba su zuwa ba ne fahimta ta ce kawo nasti a kai eh? kawo nasti don fahimta sai sa gino akan nasti a nasti kun gaya mana na mace. <laughs> ko shakka babu abin da ya faɗa ai ba babu abu bane abu ne da ya shahara kwarai cewa daren juma'a ban shi abu ne ai ba wai ba shi ya faɗa ba abu ne ya shahara tsakanin mabuta ilimi sai ce da kai daren juma'a ran alhamis daren juma'a to akwai kuma na wannan fahimtar ko abu ya shahara in akwai kishiyarsa sai ka ce to wannan ba daidai bane ba nasi bane karara an fahimta yanzu misali Allah yana cewa la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wa la laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun sura mai lama 36 ba daidai bane ga dare ya riga rana to yanzu na dauko wato daren juma'a har na gabatar da shi akan ranar kafin ranar ta yi ko ku gane ba to kaga wanda ya ce wannan kuskuren shi zai baka nassi don ya ce wani lailu ba dare ne ga dare sabiku ya riga nahar rana kaga nan ya baka dalili nassi ya rige ga wanda ke faɗa ka shi ya kawo nassi din ko da interpretation malamai suka bayar dai akalla ya nuna maka wani lailu sabiqun nahar ba daidai ba ne ga ainihin dare ya yayi sabi zarce ya riga rana har juma'a ba ta zo ba tukun har ka kawo da ranta misali nas a cikin suratu yasin wannan ya yi fata fata da wannan fahimta din sannan tsaya nana aisha Allah ga masa a cikin hadisin da ke magana kan aiki take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci ya umarci matarsa nana safiya a nana sauda ka fata ana jina nana sauda ta wuce katta kwana a muzdalifa duk wanda ya je aikin hajji ranar arfa ran tara ga wata za a je a kwana aina za kwana aina ran nawa ga wata aiki kwana muzdalifa ran tara ko wa taran nan bisa masu cewa daren juma'a daren mai kenan tara din nan daren mai kenan daren sallah bisa masu cewa daren zaren daren ba amma sai aisha take cewa a daren muzdalifa annabi ya ce ta kwana a wurin me yasa ba ta ce daren sallah ba sun ce daren muzdalifa wato ranar muzdalifa da daddare kenan matsala ce akwai sabani a kai ba wani is not sacrosanct ana yi aje shige bal zina ga aya karara sannan ka sake dauko aya qur'ani Allah ta'ala yana cewa ne yana cewa uhilla lakum laylata siyami rafasu ila nisaikum an halatta muku arrafasu jima'i da matayanku a daren azumi abin tambaya nan yaushe ne daren azumi ana na'am daren azumi yaushe ne ne to shi kenan ranar talatin ga watan sha'aban gobe a ɗaya ga azumi ba to wannan sha'aban da daddare shi ne daren azumi kenan a ai gobe azumi shi ne shi ne zan azumin kenan da nassin qur'ani sai ka ce me ya kawo shi a ban ciki ana maganar dararen azumi ne ita amma Allah ta ce yasa siyan daren azumi duk da fahimtar daren juma kaza kaza kafin lokacin ya zo to sha'aban da dare talatin ga wata ya halatta kun da mata me kawo magana halatta a wurin cikin azumi ake to ma Allah ce daren azumi ina fata an fahimce ni wannan kenan baya ga nan kuma idan ka tafi akan cewa daren kaza daren kaza wannan har ya harge tsama wasu lissafi in aka yi haihuwa sun su fara lissafi daga ainihin ne yanzu misali idan aka haifi yaro da yau yau wata rana yauwa wannan wani reshe ne na wannan magana to za a fara lissafin an haife shi nawa ga wata ke yau aka haife shi ko za a yanka mishi rago ya shi an alamis to akwai masu la'akari da cewa jiya da sai su fara lissafin cewa alamis ɗaya madadin saƙura sai an samu awa ashirin da biyu tuku sai su ce daga lokacin za su fara lissafi kenan za su yanka rago ranar laraba ne ko kuma yin ba ne yana daga cikin karmatsan da ya shigo mana ina fata kan mu tsawaita sosai kun dai ji bayani na masu ɗaga hannu mai guje so ku ce bismillah haga daga hannu ne bismillah faddal na a matsayin misali ba da rana da ta faɗi sai ga watan ramadan ya tsaya ya wannan dare daren watan labaran ne ko kuma daren shi a yawa to karka manta sirrin na fara baka aya tukun a suratul dan karka mance dan tabbatar da sirrin na fara baka aya a suratul yasin wala ladu sabiqun karka manta da wannan na kasa za kuma ka fara shari'a kan wannan ne tukun to a aji gefe magana cewa sha'aban ga ainihin wannan ana kiransa wato an hango watan ramadan amma ba hukuncin ramadan ba ne ka san da wannan ba shi da hukuncin ramadan adadan idan aka ce yau an ga watan ramadan yau talatin da sha'aban wasu kawai suna fara sallar tarawai a lokacin na san da wannan amma ma tare da su ba ma tare da su because an hango ramadan amma ba hukuncin ramadan ba ne tun da gari da waye mun yi ajin rana ta faɗi ba tukun bari ba ka misali practically in ka tashi daga nan kano daga nan hanyar zaria wani gari ne na ƙarshe a lokacin gama ɗin kano na to shi kenan wani gari ne na farko a jihar kaduna inda kun san yanin da kyau na'am tashar yare ko makarfi to kana cikin jihar kano sai ka aka ce welcome to kaduna state ka zo jihar kaduna amma kana cikin ina yanzu hukuncin ka hukuncin ina ne wannan a common sense kalan take nan ina fata an gane ko malam na fahimta ta da kyau yauwa ina zuwa ina zuwa ba lokacin abin nan bane can baka daman tambaya daga ba mai ta dubbe ba dubbe baka ka tambaya baka amsa amma ko eh mako bari a tsada ta karatu tukun ka bincika kuma asir da na baka an ta farko na fara baka aya daga suratul yasin na biyu da na ɗauko misalin ainihin sha'aban na baka misali na da kuma a misali a hankalce hannace in ka tashi daga nan ka hango wani gari a cikin jihar kaduna amma ka kana jihar kano tukun hukuncin ka hukuncin kano ne amma ba a korewa ka hango to Allah ya hasko mana ramadan mu hango ramadan amma practically ba hukuncin ramadan bane dan ba kai azumi ba tukun sai nake sai kai azumi tukun ka tashi da shi a shafo hukuncin dare ya zo amma matsala ce ka lura akwai bambancin tsakanin malami na san da wannan a tafi akan wancan fahimta din amma ba za ka kore kuma wannan wanda shi ne ya fi karfi bisa kwarin dalilin da muke da shi na'am bismillah hmm. Hmm. na'am al'ada na larabawa eh ai kuma haka muke cewa ko mu ma ba laraba ko mu hausawa muke cewa ai ba na kore muku wannan ai ko mu da hausa muke ce wa zai ba ni albarkacin daren juma'a ba mun taso mabarata kuma ran awani da dare sallar juma'a salatin annabi da ake yaushe daren juma'a a fahimtar mu sai ka bari gari in ya waye in ranar juma'a ta zo juma'a dare shi ne daren ta bisa nassin wannan aya wannan laini sabiqun ga nassin qur'ani karara ba daidai bane dare ya riga ainihin rana bari ma an gaya muku abin ga abu na iya zuwa a al'adar mutane ma walalle bane zama to daidai ha ne ai ko nawa ne al'ada a bar shige ni misali yanzu misali ka dauka ba mun taso a al'ada yana jin kuma aka yi mata aure sa dora ta akan turmi ba ana mata wanka wasu ko buga samu wasu lokacin ada suka ci al'adar wani shi kenan ai sai mu aje shi inda nasi ya zo a al'adar mu akwai kudin cika ciki kudin shara ku kuna cika ciki yanzu wani cikin kuke cikawa yanzu nan ta irin sallar gane al'ada in ta zo ka batta sannan ko an samu sabani da kowane sabani ake ka malamai suna cewa walaita kullu khilafin a mu'tabaran illa khilafan lahu hazzun minan nazari a cikin kaida yace ba duk sabani ne ake sauran sai sabanin fahimta da ke da dalili mai karfi daga nasi saboda idan al'adar mutane suna da al'ada sai mu ci al'ada ku ce sai mu kalle ta mu haska ma al'ada tocila na ilimi da sunna in ta dace mu ɗauka in ta kwace mu aje ta gefe kun fahimce ni ko yana da cikin al'ada mu ada wasan kanin miji idan faɗa da abu ne matsayin shi daga irin al'adu akwai abin da al'adar larabawa ana aike shi misali larabawa rawani al'ada ne a gare su rawani rawani musulunci ya zo ya karɓe shi suna barin genu al'ada laraba annabi ya karfa mana shi kenan ya tashi daga al'ada ya zama sunna ya tashi daga al'ada ya zama sunna da sauransu suna cin al'adar larabawa karamci karamci akwai labarai da yawa akan wannan suna ko da al'adar larabawa ce sai mu ga menene ya dace da sunna wanda ya dace mu daka wanda ya kawace ka saboda haka salati da zaka yi wa annabi a daren juma'a za ka ce yau alhamis da dare to wane ne kuma daren alhamis din sai ka ce jiya ko kuwa sai ci gaba da reverse baya baya baya baya kenan to yana ita kuma laraba ina daren ta sai ka zai yani a hankalci bai ma abin da misali ballantana duk a kai a kawo dai ga nassi na qur'ani la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wa al-layli sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun ina fata an gane ko to za ka wanda ke da ƙarin neman ƙarin haske ya yi tambaya kullum a tattauna matsala ta ilimi bisa bayani ne ƙarfi in na rike fahimta in na ji eh akwai abin da ya fi shi ƙasan bai shi kawai na ba ba wanda ake mishi waye amma illa ka ci ne ne saboda haka mu mun daɗe da cewa daren juma da ake faɗa muna tafiya ne saboda an saba ne ma ba don mun karɓa ba ne na fata an gane yanzu gwanin tambaye ku da turanci ne sadaki na'am dauri amma kuskure ne aka ci ah, haka aka saba a english lexicon menene sadaki dauri ko amma muna ganin kuskure da dalilinmu kuma amma tun da yake shine popular a tafi a zauna lafiya ba shi kenan ba amma kuma za ka iya rusa shi ne ba na kiransa daki dowry ina kiransa ng saboda ƙur'ani ya tabbatar da haka ƙur'ani fofo wa atun nisa a saduqatihin na nihila menene ainihin nihila dawari kuma is biblical daga coci ne da sauransu misali ina fata kuna fahimta ko an turawa da yawa haka komo a hausawa akwai abubuwan da muna faɗin su al'ada amma ba daidai ba ne ko duk ɓarawan da ba kama ba sunan shi muhammadu aka suka faɗa ba al'ada ce wannan laraba ta ba ranar samu haka ba daidai ba ne alaba mu samu samun naku shi ne namu a sai ka yi dala tukun in samu ka samu <laughs> wani ne zuke bayarwa ne wai eh jazaman ne jazaman ne ku ƙarisa zamanan zaman karo wata in Allah ya fi mata fa in ya fi mata fa so al'ada in ta zo tana da kyau a yi aiki da ita amma in dai damu da nassi karara da duka kauce nassin da za ka janyo duk sharhin da za ka yi ya fi daɗi a karɓi kuma da abin da aka ce ga abin da aka saba sai mu je ga hadisi mu na gaba babin da ke magana kan ta'jilul maghrib wato gaggauta sallar maghriba بلال عن رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون مع النبي مع نبي الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجعون إلى أهاليهم إلى أقصى المدينة يرمون ويكسرون مواقع سهامهم وانا حديثي اسناد shi sahihi محمد بن بشار شين shi بشار bashar bandar an gane ko shi kuma daga ainihin muhammad shi ne muhammad ibn jafar gunda banda gunda shi ibn jafar yaron shuba ne yaron gidan shi ne ah, babban mutum ne shi ne wanda yake cewa ya shekara hamsin yana azumin annabi dawuda shekara hamsin fasting every other day during gobe shekara ɗaiɗaiɗi har hamsin of course inda ya hada da sallar idi kaga ai ba zai bai dole ka hango wannan to yana cikin isnadin nan shi kuma yace ba dama dama shi Muhammad bin Ja'far zaka yace daga uba, ne uba malamin shi ne shi kuma daga Abi Bisr shi kuma yace naji Hassan ibn Bilal anan na son mana gyara zaka da yawa Hausa sai mun yasa sunan shi Alhaji Hassan akwai masu sa da double ya sunanka ita mana Hassan sai ba laifi ba ne akwai hassan akwai hassan hassan mai kyau amma hassan mai yawan kyautata abu duk sun ba da ma'ana amma idan mahaifin ka yi samu ka suna hassan kar ka kara yas zai kasa hassan mai kyau the beautiful ko kuma the good looking hassan amma idan ka ce hassan wanda ke mai da wani abu ya zama mai kyau kuma duk ma'anar na da kyau ai amma abin da nake cewa wanne ne aka sa maka wanne ne ta bawa shi sunan littafi an gane ko to akwai wannan to an samu daga ainihin shi a ya sunan shi eh wato ya samu daga ainihin hassan ibn bilal an gane ko shi kuma an rajulin ya samu daga wani mutum to a ka'ida a isnadi in ba a sahun sahabbai ba ne ka ce wani mutum ba san shi ba wani hadisin bai inganta ba na akwai majihuli wanda ba san shi ba kun gane amma muddin yana cikin sahun sahabbai ko an san shi ko ba a san shi ba wani rashin sani anonymity baya cutarwa don suka ce sahabbai su adilai ne ya Allah ce na yadda da su sun yadda da ni balantana kusan ce rajulun min asabin mai daga cikin sabon sallallahu annahum sun kasance yusalluna ma'a nabiyillah sukan yi sallah tare da annabin Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-maghriba sukan sallaci maghriba thumma yarji'una ila ahlihim ahalihim sannan su koma zuwa ga iyalansu ila aqsal madina su bar masallacin annabi su tafi unguwa mafi nisa daga madina yanzu misali daga gidan sarki a cikin tsakiyar birnin Kano ina ne wace unguwa za ka ce ita fi nesa daga fadar sarki misali na'am ina ne ta fi nesa daga ainihin fada wannan misali kawai nake bayarwa saboda ka shine aksal madina a rajulun min aksal madinati sa'a an gane yawa so mutum yakan yi tafiya ya zuri mafi nisa daga nan kullila wacce unguwa ce mafi nisa da mu ya suna nan da yawa so ana baka misali ne yace sai mu yi sallah ɗayan mu ya tafi zuwa mafi nisan unguwa a madina yarmuna har suna harbi da kibiya shine yarmuna wa mawaƙi a sihami kuma suna ganin inda kibiyoyinsu ke faduwa a nuna maka ne akwai haske haske kenan yawa wato ana maka sallar magariba kan zo a lokaci gari shawo wani lokaci kuma da duhu kuma ne ya danganta ga canjin yanayi ne yanayi na canzawa yanzu kaga idan sanyi ya zo ikon Allah ga disamba ya tafi amma ba sanyi me faru ne ko sanyi yana zuwa ne Allahu ala saboda kasan duk shekara ai mukan akwai jaura ko jaura ta wuce mukumukun sanyi an ji shi tukun na'am Allahu akbar sun tik kululuwar wallahi gaskiya ne domin koda kana da tsari to ba Allah ne ke yi ba sai watan august ya zo kuma babu ruwa ɗin ko ba samun haka so ka bar mu Allah cikin hukuncinsa kawai za a ga abu a tsarin ubangiji haka yake sai kuma ya saba mu tsarin ya gaya za ka yi yawanci yaro wata tara yake wata nawa yake a ciki ta kai malamin da ya shekara tara a ciki afon shekara biyar kai biyar rigis a ciki ya za ka yi da wannan in sai ka ga mutum ya zo maka yana tafiya akan kafa uku akan sai gudu sai gudu fama idan Allah ya ga dama ya haka fa Allah ala kulli shay'in Allah ya ka kawai sunnar Allah da ita ce wannan saboda haka na bada misali ne wannan wata da muke tsammanin sanyi gashi sanyi ya riga ya tafi la'alla sai a january in Allah kuma ya ga dama ya tafi kuma babu da zai faru ba mai cewa kuma don me yau kama isa Allah ka mana albarka cikin dukkanin hukuncin ka saboda kai ke cewa za mu je mu yi ainihin sallah ɗayan mu ya koma zuwa gida ya yi jifa da ainihin kibiyar shi yana kuma kallon inda kibau ɗin ke faɗuwa shi ne mafi sami ya nuna maka wato lokacin nan guda biyu ne wani lokaci da haske wani lokaci da duhu muna jala wani lokaci to shi kenan za mu tashi ta akhirul maghrib eh, jinkirta sallar maghriba muna roƙo Allah cikin ramashi ya sa mu dace tare da haka wannan shekara sabuwa alkhairin da ke ciki Allah ya bamu sharrin da ke ciki Allah ya kare mu kasar mu Allah ya kara mata lafiya da zama lafiya masu mulki Allah ya ba su dama su kamanta adalci su janye wannan dokan haraji don ba shi da wani amfani ga al'umma don cutar da al'umma ne jama'a suna kallo ina ba su sukan da aka ce na kudade ne aka yi da su ina suke ina ba su sukan suke ne aka yi da su so ba su sukan mu ne za mu sake biya kuma kenan kuma Allah ku ji tsoron Allah mana bayan Allah Allah ka samu dacewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh